Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esiyar ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata sha biyu ga watan Janairu A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da gwamnan jihar Katsina a Najeriya Aminu Bello Masari yana bayyana cewa a ƙarshen makon da ya gabata sun samu nasarar kubatar da mutane 145 yayin da suke neman karɓo mutane 20 zuwa 30 da suka rage a hannun 'yan ta'adda. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji cewa fiye da makonni biyu da jagoran mabiya ɗarikar Catholic a jihar Sokoto Matthew Hassan Kuka ya yi jawabin Kirsimeti wanda ya janyo janyo ku ce a Najeriya. Ƙungiyoyin addinin musulunci a jihar sun nuna ɓacin rai da kalaman da ya yi tare da kiransa da ya janye kalaman ko ya bar jihar. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya. Ma assalamu alaikum. China ta ce wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO za ta isa Wuhan a wannan makon don fara binciken asalin annobar coronavirus. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen kasar Jawa Linjin ya bayyana haka yau talata cewa tawagar mai ɗauke da mutum goma za ta baro Singapore a wannan Alhamis ɗin za su hau jirgi kai tsaye zuwa Wuhan inda aka fara gano cutar coronavirus a karshen watan Disamba 2019. Kwayar cutar sannan a hankali ta yada kowane sako na duniya. lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 91 da suka kamu da cutar. Ana ta yi kokarin canja labarin game da asalin kwayar cutar inda jami'ai suka yi ta yunkurin faɗin cewa an fara gano ta ne a wasu ƙasashe. A litinin kamfanin har hada magunguna na Amurka Pfizer da takwaransa BioNTech na Jamus sun sanar da wani shirin don bunƙasa samar da allurar rigakafin covid-19 da kashi 50 cikin 100 wato allurar biliyan biyu a wannan shekara don samar da abin da ake bukata a duniya kamfanin biontech ya sanar da ƙarin samar da allurar yayin wani taron kiwon lafiya da ya gudanar kamfanin ya ce sabon kamfanin amabok da ke jamus ana sa ran zai fara aiki zuwa karshen watan gobe wanda zai rika samar da allurar kimanin miliyan 750 a duk shekara wannan yana nufin gaba ɗaya kamfanonin shida za su rika samar da allurar uku a jamus kana uku da suke aiki na pfizer a amurka tuni dai haɗin guwar kamfanonin biyu ta kudur aniyar samar da allurar har biliyan ɗaya a makon da ya gabata ƙungiyar tarayyar turai ta iya na wata yarjejeniyar samar da ƙarin allurar miliyan ɗari uku adadin da ya ninka abin da ta bukata a farko labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yana tsarin majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat za ta kada kuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa mike pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba donald trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire trump daga ofis matakin wanda ake sa ran zai samu wucewa zai ba da wa'adin sa'o'i hudu ga pence ya ba da amsa shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da kasarmu da kuma jama'ar amurka kuma dole ne a tsige shi daga ofis nan take kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Babu ko ɗaya daga cikin fens ko wani ɗan majalisar zartarwa da ya nuna alamar goyon baya a fili ga irin wannan mataki ya shafi sashi na 25 na kundin tsarin mulkin Amurka da ake kira 25th Amendment da ya bawa mataimakin shugaban kasa da mafiya rinjaye na majalisar zartarwa sa shugaban kasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan ofishinsa ba. jami'an indonesia sun yi nasarar samu ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin sirwijaya air wanda ya fada tekun jaba a ƙarshen mako mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau talata na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta jakarta mai magana da yawun fajar tree rohoda ya shaidawa kamfanin dillancin yada labarai na reuters hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karan gudu ba dai ba da wani bayani nan take ba ko na'urar na dan bayanan jirgin ce ko na'urar na dan magana aka gano ba ministan sufuri budi karya sumadi da wasu jami'ai za su gabatar da taron manema labarai yau talata jirgin kira boeing 737-500 dauke da mutane 62 a ciki ya fada tekun jaba a ranar asabar minti hudu bayan ya tashi sama daga filin jirgin sama na jakarta gaida Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a hira da gwamnan jihar Katsina a Najeriya, Aminu Bello Masari ya bayyana cewar a ƙarshen makon da ya gabata sun samu nasarar kubutar da mutane 145 yayin da suke neman karɓo mutane 20 zuwa 30 da suka rage hannun 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi gwamna Masari ko idan ba kuɗin fansa suke biya ba wace irin dabara suke amfani da ita. To, eh, na farko dai ka san lokacin da aka dawo da wannan yara na kankara. Eh, kwamiti din da muka sa wanda suka yi wannan aiki na ce to tun da an samu kafa yanzu bari mu amfani da kafan mu an so duk sauran wa'anda suke hannun 'yan bindiga daɗi a cikin dazuzzukan nan. To wannan kwamiti din shi ne yake aiki har yau kuma ta hanyar shi banda yaran mahuta dan dume local government yanzu kuma an so mutane dari da arba'in da biyar wanda aka an so kenan kuma a diddigan wa'anda rahoton da ya zo wurinmu bai ba ne wani rahoton na wa'anda aka sata bai zo wurinmu ba wanda da ya zo wurinmu wanda muke da shi yanzu ya mutanen da muke nema a dawo da su ba su wuce 20 zuwa 30 ba kuma da mun san da karamar hukumar da suke kuma mun san wanda muke zargin mutanen suna hannun shi to wace hikima kuka amfani da ita gurin kubutar da waɗannan mutanen hikima da muka a rediyo kowa ma yake mu dai ba mu biya kuɗi ba wurin an so wannan mutanen amma kuma yanzu dole sirrin mu ce ga yadda muka yi ga yadda muka yi ya kaga kuma ai abin bai ba kenan ko to akwai makwabtan jihohi kuna haɗa kai da su domin su ma su bi wannan hanyar su samo kubutar da wanda ake hannunsu wa'anda muke amfani da su jami'ai ne wa'anda za su iya zuwa jihohin duk da muke makwabtaka da su su yi wa'annan abubuwa ba wai wa'ansu mutane ne muke amfani da su ba akwai kwamiti ne wanda akwai kamar 'yan sanda akwai yan ss akwai soja akwai gwamnati akwai kuma shugabannin fulani da suke ciki To yanzu ana ci gaba da kai hare-hare. Shin wannan matakin da kuke ɗauka zai kai ga lokacin da za a daina zuwa ana sata mutanen nan domin hankali ya kwanta? Muna sa ran haka insha Allah. Ai kaga yanzu kusan matsalolinmu kusan a wuri ɗaya ko biyu suke. kuma Allah ya za a ciwo kan abu. Akwai wani mataki ko shawara ko bukatar da ku gwamnati kuke da gurin al'ummar jihar Katsina da makwabtan jihohi na su mutane su ba da wani gudunmawa ko su taka wata rawa domin ku kara samun nasarar wannan yunkurin da kuke na kubutar da mutanen da ke hannun 'yan ta'adda nan? Ai gudunmawar mutane tana da muhimmanci kwarai da gaske wadda in ba ta to nasarar ba za ta samu ba. kuma muna ta kokarin jawo hankalin mutane da suke zanne musamman makwabtakan dazuzzukan nan kuma suna kokarin babu da gudunmowa na fito da wa'anda suke ba 'yan ta'adda labari da kuma wa'anda suke ajiye musu kaya da wa'anda suke kai musu kayayyaki cikin daji to ana samun haɗin kan mutane amma dai akwai bukatar mutane su ba da cikakken haɗin kai domin a yi maganin wannan abu akwai rayuwa ta koma zamantakewar da aka sani kamar yadda muka ce su ne gaba kuma su ne wato ake addaba da zarar an daina addabarsu, su to kaga sun fara neman zaman lafiya kenan da makwabtansu To madalla a gaida Umar Faruk Musa to har yanzu a Najeriya fiye da makonni biyu da jagoran mabiya ɗarikar Catholic a jihar Sokoto Matthew Hassan Kuka ya yi jawabin Kirsimeti wanda ya janyo cece kuce a Najeriya. Ƙungiyoyin addinin Musulunci a jihar sun nuna ɓacin rai da kalaman da ya yi tare da kiransa da ya janye kalamar ko ya bar jihar. Ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani. Dama jagoran mabiya ɗarikar Catholic a Sokoto yana gabatar da sakon kirsimati a kowace shekara sai dai na shekara ta 2020 ya bar baya da kura inda ya yi wasu kalamai da kungiyoyin addinin musulunci ke kallon tsokana ce ga addinin kungiyoyin a matakai daban-daban sun mayar da martani akan kalaman na matiyu hassan kuka wannan karo duka na kungiyoyin addinin musulunci ne suka haɗu wuri ɗaya suka nuna ɓacin ransu akan kalaman nasa farfesa isa muhammad mai shanu na jami'ar usman dan fodiyo shine ya gabatar da matsayar ta kungiyoyin wannan shine muka zo muka bayyana muka nuna gaskiya ba mu yadda da wannan ba kuma muna fatar ko dai ya bari ko kuma ya bar sokoto domin ba shine catholic bishop na farko ba a wannan gari duk wanda suka zo sun zauna lafiya kuma duk lokacin da ka ce ka zama confrontational kana kokarin yaki don to ba wanda zaka samu sai da in dama ba mutane ya zo nema ba kuma muna kira ga hukuma cewa a tabbatar da cewa dai ya bar garin Sokoto duba da cewa tun karshen watan Disamban shekara ta 2020 ne abin ya faru ko me ya jawo jinkiri ga waɗannan kungiyoyin sai yanzu suke nuna damuwarsu farfesa mansur ibrahim sa'id wakili ne a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kowa san sokoto tun farko gari ne na zaman lafiya mun tsaya ne muka yi shiru muga cewa shin mutumin nan domin wasu suna ta yi a wuri ne na dama ya fito ya ce ya tuba bai yi ba to mu da muke na shi yasa gato to bai kamata a nan abin ya faru to dole mu fito mu magana ba inda muka fito muka ci zarafin kowa bisa la'akari da cewa batun ya shafi addinin musulunci da kirista ko mai addinan biyu suka ce akan batu mai jawo ce ku ce a cikin al'umma malam hussein mabera masanin addinan ne guda biyu maganganun da matthew ya yi ya saba ma abin da ke rubuce a cikin bible domin a cikin bible jesus ya faɗa cewa a cikin matta sura biyar aya arba'in da biyar da kuma arba'in da takwas ya ce love your enemies ka so maƙiyanka do good to them that hate you sannan ka kyautata ma waɗanda suka ƙi ka and pray for them that forsake you and harm you ka yi addu'a ga waɗannan da hake gani sun jifa da kai ko kuma sun cutar da kai kaga bible nan bai ce ka yi musu mugunyan magana ba tsarin mulkin ƙasa a cikin section 38 section 1 ya saba masa sa'an nan ya saba ma qur'ani a cikin suratun nahali wato sura ta goma sha shidda aya ta ɗari da ishirin da biyar ya saba mata domin allah ya ce a yi kira da hikima ko bayan kalaman da bishop kuka yayi a sakonsa na kirsimati wanda ya taɓa batutuwa da dama a wata ganawa da yi da manema labarai bayan kirsimatin ya ta cewa kalamansa ya yi su ne bisa fahimtarsa ba dole ne sai an yarda da su ba. Ya ce ya faɗi abin da ke cikin ransa ne ba wai don ya fi kowa ilimi ko sanin abin da kan kai ya kawo ba ne. Sai dai don ya samu damar fitar da abin da ke cikin ransa kuma ba dole ne mutane su yarda da abin da ya faɗa ba ko kuma cewa lallai daidai ne ya faɗa. Yanzu abin jira a gani shine ko Bishop Kuka zai karɓa kiran da ƙungiyoyin na addinin musulunci suka yi. yamma har bai karɓa ba wani mataki ne za su ɗauka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsari da rahoto na musamman akan hirarsu da Honorable Abubakar Umar mai wakiltar karamar hukumar Mashegu a jihar Nejan Najeriya. A yanzu haka dai al'ummar jihar Niger da ke tarayyar Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar tsaro da ta'addabi jihar kuwa da ƙoƙarin da hukumomin jihar suka ce suna yi na yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu da makisan jama'a babu gaira babu dalili. a yanzu dai lamarin ya bazu kusan kowane bangare na jihar Niger. a saɓanin baya da lamarin ya a ta'azzara a ƙananan hukumomin rafi da shiroro wani al'amari dai ya sa ɗan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Abubakar Umar da ake yi ma lakabi da Abule mai wakiltar ƙaramar hukumar Mashegu garzayowa ofishinmu da ke Mina domin gabatar da wasu bayanai da ke nuna gazawar wasu shugabanni a jihar wajen ɗaukar mataki kamar yadda ya yi ƙarin bayani. a kamar satin da ya gabata ranar talata washe gari laraba mun waye gari da gawaki na mutum bakwai da wa'annan bandits in suka kashe mm. wannan satin abinda kuma sake faruwa da mu kenan mun waye gari shekaran jiya alhamis mm. da gawaki na mutum biyu an ga ɗaya ba ga ɗaya ba sun kashe mana ɗan banga ɗaya a sahora ne sun kashe mutum ɗaya a mazakuka wanda ba a ga gawansa ba sai ji aka samu aka ga gawansa gawan nasa ko da aka ji an cima gawan ma ba ta daukuwa hmm. maganin gaskiya matsalan tsaro a karamar hukumar mashegu sai addu'a da kuma mushuwa gabanni. Hmm. nauyi ya tattara ga mu mu ɗauki matakin da ya kamata mun samu duk wani wanda ke da ruwa da tsaki mu same shi akan wannan matsala mu kai kokin mu akai na farko zan ce ma na samu SSG akan wannan matsalan ma'ana SSG sakatare ne na gwamnati na jiha ma'ana alhamdulillah sakataren gwamnatin jiha ya fito karamar hukumar mu shegu mm. duba da haka sai ce a ah, idan ko wannan matsalar na damu mu ina ga shi ne farko da kamata in je in fara samu mm. wannan matsala sakataren jiha mm. shine chairman committee on security mm. ma'ana shine shugaba na gefe abin da shafi tsaro tsaro so na same shi da wannan bayanan abubuwan da ke faruwa da yake kamar da na faɗa maka cewa ya fito wurin ne shi ma duk abin da na je masa da shi babu abin da bai sani ba amma still na kai masa abun da ke faruwa da irin complaining da nake samu da irin koke-koke da dama da na samu da kuma wasu gudunmuwa da al'umman da ke zaune wurin suka ba su cewa idan aka bi su za a ce karshen wannan abu ko za a samu sauƙin wannan abu so duba da haka na dan ba da lokaci bayan na kai masa wannan abun mm. da duban cewa abun zai zo ja baya wannan matsalar da ake fuskanta za ta zo ta baya mm. amma a ƙarshe ma abubuwan nan ci gaba suke yi na nemi ciyama na karamar hukumar mashegu mm. akan cewa mu haɗa kai wannan matsalar ta taso mu aji son rayuwa ciki mu aji siyasa ciki mu aji duk wani abu da shafi tsakanina da shi in ma akwai mm. mu fesin matsalan tsaro don saboda mu gabatar da abun da ya kamata wa al'ummar da muke shugabanta. Jami'an tsaron 'yan banga masu samun tallafi na musamman daga shugabannin ƙananan hukumomi na bada gudunmuwa matuƙa wajen yaƙi da 'yan bindigar. Akan haka ne ma shugaban ƙaramar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Maza Kuka ya ce hatta makamai ma suna samarwa 'yan bangan a yankin na Mashegu. A garin a gabubban rami muna da muna da ɗan banga guda nawa muka raba ma bindigogi kowane wani mun raba ma an raba ma kowane dan banga kowane wani an ba su bindiga guda goma a cikin bubban rami bindiga guda bakwai na cikin bubban rami na banga mu ya sami ni ya yi mini magana ya ce a kira security meeting na ce security meeting ba haka ake kiran shi ba na riga na yi zama da jami'an tsaro mashegu da shugaban yan banga duk abin da ya kamata mu tattauna mu tattauna sannan abin da mashegu ke bukata akan tsaro na je na samu SSG tare da shugaba dan banga mu karanta ma SSG cewa ga abin da mashegu lokacin ke bukata akan tsaro don Allah gudumawa muna so gudumawa zuwa ga gwamnati jihar ssg ya ɗauki duk abubuwa da muka faɗi ana bukata a kan tsaro a mashegul kalgaban ya ci zai ma mai girma gona sai na ce mashi yanzu muna sauraron ssg ne mu ji outcome in yadda suka yi da mai girma gona yadda muka yi da shi kenan ban san yana da wani manufa kan kira mitin ba kawai na zuna jini aka ce wai yana raba leta wai na security meeting ah, leta na security meeting na ce shi ya san doka security meeting committee kuwa executive da kira security meeting daga shugaban kasa sai gwamna sai mai girma chairman ke da iko kira security meeting ba na majalisa ba sannan security meeting ya kusa abun ne na siri. ko a cikin makon jiya ma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan wannan matsala ta rashin tsaro da ta'addabi jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban wani kwamiti mai kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kaba. To abin da ke faruwa kasan eh, akwai muna da daji wanda yake idan ka tashi daga makera tashar hajiya ta hannu hagu za ga inda aka tada salam to dama wannan daji ne mai faɗi wanda ya taɓa shegu har zuwa kuma labun ah. local governments to ah, nan ne yanzu muka san cewa sun yi sansani kuma akwai 'yan tsaunuka a wannan wuraren ah, wanda ke nan ne suke boyewa to suna yi suna dan fitowa su fito su dan abubuwan da za su yi barazanar za su nan su koma ta can to akwai shiri na musamman wanda yake ba abin da za a bayyana ba ne Eh, da muke tsarawa kuma insha Allah cikin dan kwana ɗaya biyu haka za mu abin da zai faru a wurin. Na'am gwamna ya gana da shugaban ƙasa akwai wani tabbaci da shi shugaban kasa ya bayar akan Niger din nan musamman ganin halin da take ciki. Idan ka ga abin da ke faruwa Niger ina ganin ba za ka kwatanta shi ma da abin da ke faruwa Katsina ba da abin da ke faruwa zamfara da kuma bangaren kaduna amma duk da haka mai girma gona ya kai ma ino shugaban kasa abin nan ya je ya gan shi na farko magana tsaro wanda yake ya cimma gwamnatin nan tuwa kwarya kuma abin kullum kamar yana dan karuwa ne in ban gyara nan sai ga nan ya mm. ya bangare da sauransu. Kuma mm. akwai wani tsari dama da shi shugaban kasa ya bada umarni a kai wannan operation da aka yi na kwantagwar har zuwa kutankwaro zuwa dutsen magaji so da aka fatattaka su ta wannan bangaren to su special force din nan sun je kuma an sake mai da su north east to ina ganin mai girma gona ya so ya gaya ma gaban kasa cewa a sake dawowa da su domin su ci gaba da aikinsu dama aikinsu bai kare ba ina jin sun yi ɗaya bisa biyar ne ko shida domin tsarin shi ne idan suka tashi daga mariga suka shiga su shigo shiroro za su shiga rafi za su shiga munya sannan su tabo da mashegu da kuma shiyan na duk wannan riga tsara su to idan suka dawo insha Allah yana ga zamu ci gaba da wannan kuma na tabbata tasirin da aka samu a can na kwatan za a sami shi da muka tsara wannan operations na'am to ba jima za su dawo koko za a dan lokaci kaɗan ba za su dawo za su dawo ka san wato tsarin su duka abu ne wanda yake an haɗa ne akwai na ƙasa da sama fata dai samun haɗin kan duk wani mai ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaron ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To ma'adalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na. Ubangida da za ka ɗauki zance na a Allah da ka hai hasashe na. Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa. ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana na za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Ubangida da eh, Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta jamhuriyar Nijar ta kwallon kafa inda ake mako na goma. Amma gabanin ku ji sakamakon mako na goma sai kusancewa an yi kwantan wasa na mako na tara wanda hada AS Nijilek da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale inda aka yi ɗaya da ɗaya sai AS duwan tawa AS Sony ɗaya da banza sai aka ci gaba da dabsawa a mako na goma inda Espoir Football Club ta Zandar tawa Olympic ta mai biyu da ɗaya sai shi s adar ta sha kashi a birnin tawa ɗaya da banza ga hannun jangwarzo football club ta maradi sahel sporting club ta mai tawa as nijela kaɗai da nema rana football club ta arlit jihar agades Tawa wara bukoki ya mai ɗaya da nema as gard national de niger da as duwan aka yi ɗaya da ɗaya yayin da as fan ta wa as soni dab ta mai ɗaya da nema idan muka dibi jadawalin na wasannin ƙwallon ƙafa na super league na jamhuriyar niger a mako na goma union sportive de la gendarmerie nationale ce ke kan gaba ta biyu as garde national du niger ta uku as duan as nigelec tana matsayin ta hudu jangorzo ta maradi tana matsayin ta biyar sport football club ta zandar tana matsayin ta shida ta bakwai as fan ta mai ta takwas sahel sporting club ta mai ta tara as police ta mai ta goma racing football club bukoki ya mai sai ta goma sha ɗaya olympic football club ya mai ta goma sha biyu urana football club ta arlit jihar agad Bangladesh, gs adar Tattawa da as sony dep suna matsayi na goma sha uku da matsayi na goma sha hudu na super league na kwallon kafa na jamhuriyar ta nijar idan allah ya kai mu a gobe laraba ne za a karon nan da hausawa ke cewa da karo da karo sai dai rago a kasar faransa na kwallon kafa na trophy de champion inda club din om na olympique de marseille zai karon battle da paris saint-germain ta birnin paris kungiyoyin a bana sun yi karawa guda a wasannin league Ligue 1 ta kasar Faransa na kwallon kafa inda Marseille din ta yi nasara ɗaya da nema. Amma tarihin wasannin baya-bayan nan na Trophée de Champion din na kasar Faransa kusancewa tun shekara ta da goma sha uku club din Paris Saint-Germain din ne ke yin nasara inda ya samu nasarori guda bakwai tun daga shekara ta da goma sha uku zuwa shekara ta da goma sha tara sai kuma a bana za a ga yadda za ta kaya tsakanin kungiyoyin guda biyu na Paris Saint-Germain da na olympic de marseille na kasar faransa din shi ko dan wasan nan na kwallon kafa na paris saint germain kulin da gaba a binciken da aka yi masa na duba lafiyar jikinsa an tabbatar da cewa yana dauke da cutar coronavirus wannan ko kwanaki kalilan bayan takwarorinsa na paris saint germain din da suka hada da rafinha da tilo kerar sun kamu da wannan cutar ta mashako ta coronavirus wannan na nuna cewa kulin da gaba ba zai samu damar halartar karon battle ɗin da za a yi ba na Trophée de Champion a ranar gobe Laraba tsakanin Olympique de Marseille da club ɗin nasa na PSG Paris Saint-Germain a Stade Bolart de Lilis na Lens da misalin karfe tara agogon Nijar da Nigeria. A ci gaba da wasanni mako na goma sha takwas da kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila a dai can nan an kara tsakanin Sheffield United da Newcastle yayin da ake can ana dabsawa tsakanin tsakanin Wolves Berhampton da Everton sai kuma Burnley da Manchester United. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice. Ghana ta ce wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO za ta isa Wuhan a wannan makon don fara binciken asalin annobar coronavirus. Mai magana da yawon ma'aikatar wajen kasar Jawa Linjin ya bayyana haka yau talata cewa tawagar mai dauke da mutum goma za ta baro Singapore a wannan Alhamis din za su hau jirgi kai tsaye zuwa Wuhan inda aka fara gano cutar coronavirus a karshen watan Disamba 2019. Kwayar cutar sannan a hankali ta yada a kowane sako na duniya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da miliyan ɗaya da 1.9 cikin kusan mutum miliyan 91 da suka kamu da cutar. A litinin kamfanin har hada magunguna na Amurka Pfizer da takwaransa BioNTech na Jamus sun sanar da wani shirin don bunkasa samar da allurar rigakafin COVID-19 da kashi 50 cikin 100 wato allurar biliyan biyu a wannan shekara don samar da abin da ake bukata a duniya. ana sa ran majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat za ta kada kuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa mike pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba donald trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire trump daga ofis matakin wanda ake sa ran zai samu wucewa zai ba da wa'adin sa'o'i hudu ga pence ya ba da amsa shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da kasarmu da kuma jama'ar amurka kuma dole ne a tsige shi daga ofis nan take kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Jami'an Indonesia sun yi nasarar samu ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin sirwijaya Air wanda ya faɗa tekun Jaba a ƙarshen mako. Mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata. Na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta mai magana da yawun fajar tree rohoda ya shaida wa kamfanin dillancin yada labarai na reuters hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai dan karan gudu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Mahmud Lalo editan mu na yau sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binti estero da ke muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma'assalam.